shagantaka taka har cikin gida har daki eh ba mu ji daɗin wannan abu da ya faru ba tun da farko kina faɗa duniya kina cewa lokacin abubuwan bakin sun tilasta ki akai akai kin yi wallahi ba sunan ne ki tilasta na akai kai eh kuma gane ba ka ake ba ka san ba gure barin nan ba an ce in ka aure su akwai su da da gemiya ha wallahi na gama na gama aure kin yana ki ya tun ku a maida da ki tashi ba ku zan Allah kan ka sa a mai da ni gidan nan sa ke ko ma ni yanzu in tashi in kai ki da kaina tunda an yi an yi da ke ki faɗi me yake tafi da ke baki faɗa ba sosai ma to me dalilin kuma zaman da zamu yi da ke a nan gida kin saman da ma ta kin nemi ki rusa ta kin rusa tsakanin mu yaya zana ce kin fi na so akan dole ba a yi akan lalle kaunar ta ke ta balle in wasar da ke yafi nawa ka taba gani na da irin wannan brand ka taba gani na da irin wannan brazier nasa look at these dirty things ka taba gani na da wannan can ki ba ni bari nema an yau da ki ki tona ma asirin mu ya zama kowa ma da an tambayi ki ki tona ma. Waye? Waye kuɗi Waye shigo? Na sani? Fa. Ko barayi ne? Ko mana gidan. Ko mana gidan. yasa ba na barin gobe. Ce yarinya. Ki dubiye ni ki gani ga kinan kina nan kina share kina yawo akan titi kin doko yaro wai yana jinya kuma bayan daga gantali kika fito